تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا العرباء تقف دوت الرجل ألف في هدى أربعين دا أكو هجرية وما ترى دوت الدين بيد الشرين الدين ميلادية وأنا مسلاتينا منا رايم في كيبوار بجي a cikin birnin kana najeriya allah ya haɗa mu da tsorawa da ci gaba akan tarihin sayyidina umar wanda muke yin sa a cikin littafin mustafar siratu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabihi al-ashara wanda yau ne darasin mu na shida. muna magana akan buɗe baitul maqdis baitul maqdis ko ka ce al-qudus ko ka ce masa al'aqsa ko ka ce masa ulal qiblatain wannan duk sunayensa ne a wani tsohon gari ne da daɗe daga cikin ruwan musulunci wanda tarihin sarrutacce yana komawa zuwa ga sama da shekara dubu biyar kafin miladiya da asalin garin wayansu mutane ne da ake kiransu al-yahudiyu wanda suke larabawa ne daga tsatsan kan'aniyun wanda yanzu sun tsare gaba ɗaya babu su wanda suka zo daga kudancin jazira ta larabawa su suka zo suka gina garin bayan nan an ta ɗauki ba daɗi a kan garin an ta yaƙe-yaƙe wato roman mutanen byzantium suka yi yaƙi suka kwaci garin bayan nan mutanen babila babiliyun kuma suka zo suka yi yaƙi suka ci garin bayan nan misira suka zo suka yi yaƙi suka kwaci garin bayan nan mutanen fasha su ma suka suka yaki suka fasi garin don haka sai zanto a ƙudus ta sha fama da wato gwagwarmaya iri daban-daban kafin allah ya sa ta faɗo hannun musulmai a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam kamar yadda malaman tarihi suka faɗa wanda asalin sunan garin ana cewa asalin sunanta sunan da ya tabbata nata shine orsale orsale wanda wannan shine yake bayyana a cikin tsofaffin tsarin rubuce-rubuce da aka samu na tarihi tuntuni wanda shi salim din ko kuma shalin a irin yarensu sunan wani sarki ne ko abin bauta na larabawan kan'anawa wanda a ce wasu shine kamar tsumburburarsu wanda suke tunanin shi ne ke ba wa garin kariya wasu kuma suka sai a ashalu da shalim a yaren ibaraniyanci da kuma yaran a araminci yana nufin assalam don haka an ce or shalim ko or sali or salim ana nufin gari ne na aminci madinatu salam to wannan gari yana da matuƙar muhimmanci a tarihin musulunci kamar yadda yake da mahimmanci a raguwar tarihe-tarihe kamar yadda muka faɗa a dogon tarihin da aka rubuta na baitul maqdis su biyu ana rubuta masallacin ba ɗaya kafin nan ana cewa annabi suleiman ne ya gina shi amma dai an gina shi ne bayan masallacin makka da shekaru kamar yadda ya tabbata a hadisi to an taɓa ɓata ganin. ko kuma an rika mutanen garin an kewaye garin an hana shiga an hana fita kamar da muka faɗa lokacin da aka buɗe shi to 23 sannan an kai wa garin farmaki su 52 sannan an yaƙi garin har garin ya suke daga hannun ikon waɗanda suke iko da garin su 44 har izuwa yanzu kuma garin nan bai huta daga har-har da ake kai masa ba wanda idan aka faɗi sunan garin to galibi sunan yana komawa ne zuwa ga duka abubuwan da suka shafi garin na farko masallacin kudus din shine ne masjid al-aqsa lazi al-qubbatu ko qubbatu sahara wata ƙubba ce da aka yi ta akan wani dutse wanda dole bani umayya su suka gina ta suka faɗaɗa suka yi mata ado har ta zama wani abu mai matuƙar muhimmanci wanda tana da dogon tarihi a wajen kaɗafa ta yahudawa suna ganin a nan ne aka binne wata akwati da ake kiranta a tabu ko tabu ahad kuma a nan ne haikal ne da haikal suleiman wanda aka rubuce shi wanda shi haikal suleiman sun kusan ya shiga cikin garari kusan har sau uku babiliyun sun rushe shi aka zo aka sake gina shi aka sake rushe shi aka kuma gina shi sannan a nan ne har yanzu cikin baitul maqdis din ake samun haifin bura wato wurin da ake tunanin a nan aka yi fakin din buraƙar da aka ɗauko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga birnin makka zuwa baitul maqdis a lokacin wanda yanzu yahudawa suna ta kokarin duk wani abu da yake da tsohon tarihi a wurin sai sun rubuta shi sun canja musu suna kamar yadda nan suke kiran sa haƙiƙin mabuka to mahimmancin kudus ya kai a cikin littafin Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an ambaci kudus wani wajen karara wani wajen kuma ana gane cewa da misali ubangiji subhanahu ta'ala ya bada labarin garin a matsayin garin da Allah ya umarci annabi Musa ya gaya wa mutanen su shiga garin bayan ya kwaso su daga Misra Allah ya tsirar da su daga Fir'auna Allah yake cewa wa yakun nadkhulu hadhihi alqaryata ka tuna lokacin da kuka ce da su ku shiga cikin wannan gari fakulu min ha haifu shi tun ragadan ku shiga garin wani gari ne shine garin Qudus Baitul Maqdis ku ci kuna masu jinsewa kamar yadda kuka ga dama amma in za ku shiga wani kulul babu sujjadar ku shiga kuna masu sujjada wa kuma hifa sannan ku ce Allah ka garka kankare mana zunubanmu naghfir lakum ku wa qulu wa qulu hifatun naghfir lakum وسنزيد وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم sai suka zo suka ƙi shiga da sujada sai suka shiga da baya kuma a wajen sai himba a yi himba an nasa bayana sai suka tsara nuna sai suke cewa himba wajen ne su saba abin da Allah maɗaukacin sarki ya gaya musu الإمام القرطبي الله يستنسى لرحمة كشم وانا آية كتاب واختلفوا في واختلفوا في تعيينها ما لم يكن تقاني وجن تنتنشي ونقريني وانا هذه القرية دين سيكي تيا فقال الجمهور هي بيت المقدس أما جمهورنا ما لم يكن تفأكن تيا بيت المقدس ني وسيلة أريحا وسمتن تيا قرين أريحا ني شيما دي أتن ينكي يكي أفلسطين يكي a cikin a kudus din yake wa wannan abdahab kuma yake cewa ar-ramla ita ce ramalla wanda ita ce political capital ta palestine ramla amma yanzu ana ce mata ramalla da kuma wasu suka ce kuma urdun ce wasu suka ce palestine ce wasu suka ce tarzo ce da dai sauran maganganun da aka yi sannan ubangiji ya ambace ta a cikin suratul baqara yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim a cikin ayatul baqara sai su yake cewa wani abu da zai daina ba yana shiga cikin Allah ya ce wane ne za a iya cewa ya fi zalunci zaluncin nasa har ya kuce zaluncin wanda ya hana mutane su ambaci sunan Allah a cikin masallaci ya zo ya hana mutane ya ma yi ta kokari yana kirkawa wajen ganin cewa ya rusa masallaci to imamu yi Allah ya ansa da rahama yake cewa wannan aya ta sauka ne saboda mutanen ruhu sun hana musulmai zuwa baitul muqaddas to sai ubangiji subhanahu wataala ya kaskantar da su mutanen ruhu ya kuma ɗaukaka musulmai shi yasa daga baya sai ya zanto ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ba su iya shiga ba sai a tsorata malamin fi duniya sai su gona mutu al'asarfi a babin sannan ubangiji ya faɗa a cikin suratul ma'ida wai tsara musa da ƙaunin ya ƙaunin da kulil arzal muƙaddasa kaga wannan ko shakawa shi ne bai sun makasar muƙaddasa ya ku mutane na ku shiga cikin baitul muqaddas allati barakna fiha ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wacce Allah ya rubuta muku wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina amma mai suka ce qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina a lokacin amalikawa ne suke zaune a garin lokacin annabi Musa su ma kun larabawa ne da suka kare akwai wasu mutane masu taurin kaiwa inna lan nadkhulaha hatta yaqulu mu ba za mu shiga ba sai dai amalikawan sun fito daga garin so da manya-manyan mutane ne ga su da ƙarfi bayan ya kurju min ha inna da wannan shi ne baitul maqdis to haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anbiya ya ambaci baitul maqdis yake cewa wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil wa najjaynahu ko muka tseratar da shi annabi ibrahim wa lutan tare da annabi lut saboda lokacin da annabi ibrahim ya taho daga iraki ai lokacin shi da annabi lut ya taho shi da annabu lutu ya zo shi kuma annabu lutu ai mahaifinsa a ɗan uwan mahaifin annabi ibrahim saboda ga ai allah ya faɗi irin yadda ya yi yadda ya da mutanen annabi ibrahim ko qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin qalu sami'na fatan yaqulu qalu lahu ibrahim qalu fa'tu bi ala a'yunin nas la'allahum shahadu. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نجسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون قالوا حرقوه وانفروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هذا في الله يتي مكا إيرتد النبي إبراهيم تشيد النبي لوط شما مكا إيرتد شي مكا أبقوش دقا قرين إراكي مكا كاوش قرين باركنا فيها للعالمين قرين دبكي البركة a garin shi ne biladu sham kenan inda baitul maqdis take wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka ga mutanen duniya gaba ɗaya a garin saboda mafi yawan annabawa daga garin suka fito to kaga wannan ma Allah ya ambaci baitul maqdis anan sannan ubangiji subhanahu wata'ala har yanzu dai a cikin suratul anbiya idan Allah ya ce wa sulaiman riha asifatan wa sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ya ce sannan mun yassare wa annabi Suleiman iska asifatan wacce take ne tsarki inda kasan kafin nan Allah ya ce wa Dawud da wa Sulaiman iz yahkumana fil harbi iz nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim شاهدين ففهمناها سليمان وكل آتنا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح أي من وسخرنا لسليمان الريح من هوري مثل إسكا عاصفة وتتكيد هدوبوا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إن ذا في تفيا سيتأكو annabi Sulaiman da mutanensa tana gudu da umarnin annabi Sulaiman zuwa kasar da muka yi albarka a cikinta ita ce baitul maqdis kunna bi kulli shay'in amilina alimina wa min ash-shayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna lahu amalan duna zalika wa kunna lahum hafizina wa ayyuba da idna da rabbuhu zuwa ƙarshe kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci baitul maqdis ya danganta ta da annabi Sulaiman alaihi salam da ko kuka anan annabi Sulaiman ya rayu haka ubangiji subhanahu ala ya faɗa a cikin suratu al'anbiya din dai Allah yake cewa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kuma nan kaga Allah sai da ya dauko bayan yayi magana wuta yace innal ladzina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisa wa hum fi ishtahat anfusuhum khaliduna la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-malaikatu هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب للكتاب قراءتان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور min ba'd da zikri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihuna to imam suyuti ya ce ard nan da aka faɗa akwai maganganu da yawa daga ciki akwai malaman da suka ce abinda Allah ya ke nufi mun rubuta a cikin littattafai dama tuntuni cewa wannan kasar ta Filistin baitul maqdis bayin mu na gari ne za su zo su gane da haka a cikin wannan aya akwai bushara da take nuna mana cewa ko ba ko ba jima Allah zai dawo da wannan masallaci da wannan gari hannun musulmai insha Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mu'minuna waj'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan ya Allah yace ne wa awaynahuma ila ruhwatin ila rabwatin zati qararin wa mahinin Allah yace haka zalika muka sanya dan annabi sanna na maryam shine annabi Isa da mahaifiyarsa suka zama aya ita aya ta haihu ba tare da miji ba shi kuma aya an haife shi ba tare da uba ba kuma Allah ya ce muka ɗauko su muka kawo su ila rabuwatin zuwa wata jigawa za ta ƙararin wanda akwai wurin da za a iya zama a wurin wa ma'in kuma da wani wata idaniyar ruwa to imamul qurtubi yace abinda ake nufi a nan kamar yadda ya zo daga magana abu shi shine Allah ya kawo su inda ya wajen Palestine ce haka ubangiji wata ala ke cewa wastami yawma yunadi al-munadi min makanin qarib kuma ka tsaya ka kasa kunnen ka lokacin da mai kira zai yi kira daga wani waje karib kusa kusa to ibrin jawzi da imam al-qurtubi da ibn kasir suka ce ai inna allaha ya'muru israfila an yaqifa ala sakhrati baitul al-maqdis Allah zai sanya Israfila mai mala'ika mai musa kaho ya tsaya a kan wani dutse a Baitul Maqdis to in ya tsaya a wannan waje wa yunadi sai ya busa kaho ko ya kira ayyuhan nas ya ku mutane halun mu ilal kitab ku taho wajen hisabi to kaga makanin qaribin dinnan Baitul Maqdis ne haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul ma'arij yace wa yawma yukhrajuna min al-ajdati sira'an ka annahum ila nusibin yufiduna imam suyuti yake cewa ila nusibin yufiduna ai ila sakharati baitul maqdis kamar kamar kai ka ce suna tafiya zuwa dutsen na baitul maqdis haka kuma suka ce faɗin Allah subhanahu wata'ala fa idza hum bisahira to sahira din to ita ce haka ubangiji da ya ce wattini wa zaitun abdullahi dan abba ce azzaitun din shine masallacin baitul maqdis ah dan haka ubangiji subhanahu wataala dai ya ambace ta a wurare daban-daban game da hadisi kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahih sahih al-bukhari sahih muslim daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathi masajid ba a niƙar gari a je wani waje saboda da masallaci a yi sallah saboda falalar masallacin sai dai masallacin wanda daga ciki manzo Allah kuma yake cewa al-masjidul haram wa masjidul hadha wa masjidul aqsa sannan an karbo daga maimunatu maulatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take cewa wata rana muka zo muka ce aftina ya rasulullah ya rasulullah sallallahu fil masjidi a fi baitul maqdis ya rasulullah ka ba mu fatawa mana game da masallacin qudus kai mana bayani a kai sai manzo Allah ya ce ardul mahshar wal manshar nan ne inda za a yi taro kuma anan za a tada mutane itufu fasallu fihi an kun samu dama ku je ku yi sallah a masallacin fa inna salata fihi ka alfi salatin fi ghairi duk da cewa wannan yana da rauni kuma ya ci karo da wanda manzo Allah ke cewa raka'a daya tana daidai da lada ana raka'a 500 sannan ya zo a cikin sunan abi dawud wal hadithu rawahu akhrajahu al-bazzar fi musnadihi fi musnadihi daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahalla bi hajjatin aw umratin min al-masjid al-aqsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wanda ya dauko haramar hajji ko umara ya faro tun daga masjid al-aqsa to za a gafarta masa zunuban da haka masallaci ne mai matukar kima da mutunci da muhimmanci ba zai yi iya tattaunawa a kan abin da ya shafi halin da musulmai suke ciki a masjid al-aqsa wannan muhallinsa daban Eh, kawai na so ɗauko mana mahimmancinsa ne a wancan karan mun ji cewa an kewaye baitul maqdis wanda wasu wasu wata hudu har sai da su kiristocin ciki suka ga alamar mutuwa suna mutuwa to sannan ne shi safar yunus din ya sallama ya yarda cewa a danka zai danka masallacin amma sai an je an zo da sayyidina umar dole aka jira aka fara shirye-shirye aka je aka gaya wa sayyidina umar allah ya kare yadda a gare shi suka taho da shi da abu ubaida tafiya ce fa mai tarin yawa ba wai kamar tafiya ce daga kano zuwa kwatana ba ta ba ta ba tafiya ce tsakanin ƙasa da ƙasa haka manzan haka sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi suka taho har suka zo bakin bakin makadis dab da za su shiga garin sai ya zanto karshen shigar su zai zama hawan Abu Ubaida ne sai Abu Ubaida ya ce ya haƙura ya ban masa hawan nasa to shine shi kuma ya ce a'a ai ba zai yi ba kai za ka ci gaba da hawa ina ya gaban maka adalci bai to ai ba na so ka shiga su ganka a gaskance ne ita ne rage faɗa haka mu fa mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da addinin nan idan kuwa muka nemi izza da buwaya a wani abu ba addinin nan ba sai Allah ya kaskantar da mu saboda haka na Umar da Abu da suka shiga aka dantsa wa na Umar masallacin nan yayi sallah a ciki mutanen Baitul Maqdis ko a lokacin akwai tawagar sahabbai har da Bilal tunda manzo Allah sama ya rasu Bilal bai ƙara kiran sallah amma wannan lokacin ne kamar da wasu ruwayoyi suke faɗa haka ne musa yadda umar ya nemi izinin bilal akan ya zo ya kiran sallah to bilal allah ya ƙara yadda a gare shi ya zo saboda murnar buɗe baitul maqdis ya fara kiran sallah yana zuwa ashhadu anna muhammadin rasulullah sallallahu in sahal kabar ya faɗi ya suna saboda irin tunawa yi lokacin manzon Allah yana da rai san da yake irin wannan kira sallah dan yi ishara zuwa ga wannan kisar to amma gaskiya a min babil amanan ilmiya har zuwa yanzu ina ganin ta ne mursala bidun sanadin ko ban taɓa mai da hankali in yi binciken isnadinta ba amma in Allah ya bani iko da dama zan bincika isnadinta nata da na wannan nahnu ummatin a'azzana Allah bil Islam sai in zo in yi muku bayani insha Allah to Allah da ya taimaka a wannan shekara masallacin baitul maqdis ya faɗo hannun musulmai ya shiga cikin ƙarƙashin gwamnatin musulunci to sannan kuma sai aka ci gaba da shimfiɗa jagoranci kamar yadda za mu ji a ƙarshen darasin mu na sai na umar yadda sai na umar ya tsara gwamnatin to me ya rage bayan an buɗe baitul maqdis ya rage saura buɗe misra to ah, kamar yadda muka sani gabas ta tsakiya kusan gaba ɗayanta a ƙarshe ta koma hannun romawa tana ƙarƙashin roman empire byzantine to su kuma roman empire mutane ne a zalimai suna gallaza wa mutane suna cutar da su ta hanyar tsora musu haraji da ya fi ƙarfinsu wanda ya wuce hankali su kwaci kuɗin mutum su kwaci dabbobin mutum su kwaci fulotinsa kai har ta kai ma dai wato wani lokacin saboda tsabagen zalunci irin na rumawa idan aka ce ba jinsinsu ba ne kai za su iya ta'addanci hatta ma ga matattunku ba ma wai a rayayyunsu ba sai zanto wannan abin da mutanen roma suke yi ya sanya ƙiyayyarsu a cikin zukatan duka wanda suke muka kuma kun san kamar yadda amerika take ne yanzu ai da inda amerika ta je ta ci su da yaƙi na siyasa to za ta yi ajiya a garin za ta shiga cikin harkar tsaro tunda yanzu misali hukumar tsaro ta amerika wacce ce hukumar tsaro ta amerika eh ya sunanta akwai cia central intelligence of america ko markazin istikbarat al-ameriki da sai kuma me sai fbi shine me federal bureau of investigation ko haka ne to amma iya amerika ke aiki ba wata kasa da musulmai suke inda babu jami'an tsaro da masu sa ido na kasashen turawan yamma musamman amerika amma ita baka isa kan je ka jirke mata soja kasashen musulmi in suka hadu gaba daya ba wata ƙasa da ba amerika ba ta da kayan yaƙi a ƙasar ko ba ta da 'yan sa ido a ƙasar ko a cikin 'yan ƙasar ko kuma ta wakilto ko amerika ko turawan yamma tankokin yaƙi jiragen yaki ku duba dai afghanistan amma musulmai su kuwa ba magana ake ta tankokin yaki da jiragen yaki ba ko jirgin kama kifi ba su da shi a kasashen turai magana jami'an tsaro ko ko dan sanda mai ba da hannu a ce wannan wakili ne da kasashen musulmai babu shi a turawan yau la askari murur wala safinatu sayd kun san da wannan ayi da sai zanto kawai sallamawa ake kamar siyasa ce ayyana yanzu a siyasa in aka yi rashin sa aka samu jagora a zalimi sai zanto kawai dai haka dai yan siyasa za su dinga haƙuri suna rafa kansu zuwa gare shi don su cimma muradinsu amma ba don suna ƙaunarsa ba ko yaya aka samu wata igiyar siyasa ta ɗan juya da za su iya cin mutuncin shugabannin sai ga suna cin mutunci to haka rumawa suke sai zanto ba a ƙaunar su dama kowa kaɗan yake jira ba wanda yake musu biyayya saboda yana son su yana ƙaunar su to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ci ruma wanda yaki to sai suka ce to ba za mu zauna mu kyala kowa yadda ya ga dama ba duk inda roma roma take da mulki a garin ta je ta yi musu mulkin mallaka to mu je mu kai musulunci gurin lokacin da suka gama cin sham da yaƙi kawai an rubunin as allah ya ƙara ya a gare shi sai fi kira ta zo masa akan cewa to me zai hana mu tsallake teku mu haura gaba mu fada misira tun da ya dama muna jiyo labar kuma tun manzan allah sama yana da rai ya taɓa tura wasiƙa zuwa ga sharkin iskandariya kuma gari ne mai daɗaɗɗen tarihi ga shi na a ga shi nan a cikin littafin yahuda da kiristoci ya ce to yana ganin watakila idan suka je za su iya cin nasara kuma dama shi amur al'ad tun a jahiliya ya taɓa ziyartar misira to kun ga al'ad yana cikin wannan dakarun na nan ko to sai rubuta sai na umar laita wasiƙa ya ba shi labarin irin mahimmancin Misira. kuma cewa tun da iyayen gidan Misira a lokacin su ne rumawa to yanzu ruma ta faɗi an kawo da su gaba ɗaya ya yi masa izini ya je buɗe Misira. kuma ta akwai dukiya mai tarin yawa idan musulunci ya samu wannan dukiyar zai ƙara da ikonta a lokacin sai na umar allah ya kara yadda a gare shi da aka zo aka gaya masa ya karanta wasiƙa sai ya to ai aure bin al'as shi yana da jarumtar da zai iya kutsawa ya je wannan yaƙi ai ba shi kaɗai zai ba a bayansa dole a samu sojoji da za su sadaukar da kansu su kuma waɗannan sojojin yanzu sun tarwatsi wasu suna can wasu suna can wasu suna can yanzu a madadin a tara su a wuri guda kuma a sake wurga waɗansu can sai na umar sai yake ganin cewa kamar yanzu lokaci bai ba da za a fita domin aje a yi wannan yakin sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce a'a ka haƙura bayan za a je ba shi kuma abubuwan al'ad sai yake ta ganin cewa bai kamata a kyala halifa amir nuna da wannan ra'ayin ba a sake matsa masa akan lalle ba da izini domin shi ya je ya ga misiran ya gano alamar nasara ya dinga rubuta sai na umar yana ta rubuta mai rahoto yana ta neman sai na umar ya yadda to sai na umar daga cikin tsoron da yake ji shi ne su ba ruwa a kusa da su tafiya ba ta cika sawa sai sun hau ruwa ba don haka yana ji ya mutu tsoron haɗarin shiga ruwa a tsallake ruwa a lokacin ne amr ibn as Allah ya ƙara da a gare shi ya samu izini daga sai da na umar cewa to yanzu bisa sharuɗa a je a buɗe misira to lokacin amru bin al'as sai na umar ya haɗa masa rundina ta mutum dubu hudu ya aika su suka tafi suna zuwa kankace mai wannan suka fara da wani gari da ya kiransa al'arish suka ce shi da yaƙi ba tare da an yi wata gwagwarmaya sannan daga nan suka tafi suka ci waɗansu 'yan garuruwa kafin ka ce mai wannan a zuwa shekara ta goma sha tara sun buɗe waɗannan 'yan garuruwan guda biyu bayan nan tsakanin albal tsakanin alfara ko almenene sunan garin da garin da yake makwabtaka da shi suka ci wannan garin da yaki bayan nan sai ya ci gaba da tafiya ya je wani gari na da ake kiransa bilbi shi ma ya ci shi da yaƙi bayan sun yi gwagwarmaya da su tsawon wata guda sannan daga nan ya zo umduni umm wani gari ne shi ma umduni tana kusa da tekun ne ƙoraman ne a nan ne shi ma ya zo ya ci garin da yaƙi ahon yan satuttuka sa'an nan daga nan ya je wani waje da ake kiransa hisnu babiliyon to a nan ne ya samu tirjiya daga wajen sojojin wurin har ta kai ta kawo ne an yi ɗauki ba daɗi har sai da ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina umar yana neman madadi sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi bayan ya turo masa da madadi aka je aka yaki garin fayyu na misira kenan Akwai shi amr bin al sai kafin taimako ya zo masa daga sai na umar bari ya ajiye wannan ya tandin din wannan garin sai ya garda ya tafi fayyu ya je ci su da yaki kafin rundunar sai na umar ta zo to a nan ne ya samu ya buɗe hanya ya fara shiga yana ta shiga yana ta shiga yana ta shiga yana ta cin nasara har zuwa lokacin da ya je wani garin da ake su ainisha a misira to a nan ne aka yi yakin da ake kira yakin a nishan ainisham a nan ma sai na abubuwan al'as ya ci nasara sannan aka zo aka buɗe wata katanga da ake kiranta na biliyon ko a na biliyon shi ma nan aka je aka ci su da yaƙi bayan nan kuma sannan aka zo aka garzaya al-iskandariya bayan an ci nasara an samu an kwace bisul babiliyon, aka zo iskandariya nan ma aka ci wasu garuruwa kusa da iskandariya din kafin a mamaye iskandariya sai da aka yi kusan wata hudu sannan allah ya sa aka buɗe ƙofofin garin to shi mu ƙauƙis din allah alam ko dai shi ne wanda annabi sama ya tura wasiƙa wanda ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama kyaututtuka wanda a ciki har da mariya mun ga mariya ai yar kance sai za a je sai wata alƙibtiyya mutuniyar misra kuma da wata kuyangar yar uwar mariya sunanta tasirin wadda hassan ibn sabit ya aure ta to shi da ya ga ko shi ne ko kuma magajinsa to lokacin da aka zo aka yi sulhu da shi akan a cewa ba za a taɓa musu coci-cocinsu ba kuma sannan ba za a shiga cikin zarafin addininsu ba shi kuma zai dinga bayar da dinare biyu kowane mutum daga cikin mutanen garin za a kirga adadin mutanen garin kowane ɗaya a kansa za a duk shekara za a biya dinare biyu kamar yanzu ne a ce duk shekara za a dinga biyan dubu ɗari ko sama da haka kuma duk abin da wato yake hannun rumawa a iskandariya za su sallama shi zuwa ga hannun musulmi to a nan ne tun da allah ya sa aka bude iskandariya sai karfin larabawa ya kara ƙaruwa to a lokacin sai na umar da aka gaya masa da ya ji labari sai ce to shi kenan kai kuma ta goma gomashin da za mu maka mun naɗa ka ka zauna a garin ya zama garinka ka zama gwamna to shi ne farkon wanda ya fara mulkar garin shi amru ibn al'as allah ya ƙara yadda a gare shi to a lokacin amru ibn al'as ya yi abubuwa masu matukar yawa da suka shafi harkar gudanar da gwamnati a nan ne ya assasa kusbab wani gari ya kiransa kusbab wanda ya mai da shi ya zama nan ne babban birnin misira a madadin da iskandariya ne kuma shi sai da ya duba wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa da ƙwarewa sannan ya ayyana garin bayan nan ya sa aka yi ƙatuwar wato channel kamar wata hanya aka ɓarke aka haɗa channel wadda ruwa zai ci gaba da faɗowa daga baharul ahmar domin imdadin ruwan wannan teku ko kuma wannan kurama wanda har yanzu tana nan ana kiran wajen khalijo amirin mu'minina ba don haka ba don komai ba afuwan sai don wato ƙara taimakawa hijaz wajen samun musu da hanyar da ruwa zai dinga zuwa a akai-akai saboda gari ne da yake ba garin ruwa ba sannan ya gina katon masallaci wanda har yanzu yana nan ka je misira wanda da ya je misira ya san masallacin da ake kira jami'ar umar wanda ake kiransa jami'u amru ibn al masallacin amru ibn al sannan kuma ya zo duk mutanen misira ya hana a cutar da su ya mu'amalance su kyakkyawar mu'amala ya sassanya su a mukamai ya rarraba mukamai da su sa'annan kuma ya shirya tsari na ƙwarewa wajen gudanar da gwamnati a garin to shi yasa duk wanda baya kaunar ci gaban da musulunci ya samu to sai ya hada da amurbin al'asu wajen zaki saboda ba yadda za a yi ka faɗi irin alherin da aka samu a musulunci ta da da magana amurbin al'asu kuma daga cikin abubuwan da ya yi samu galaba akan mutanen misira mugun harajin da aka sa musu inda musulunta ba ma irin harajin da suke biya a gwamnatin rumawa sai ya zo ya kakkaɓe musu wannan harajin ya mayar musu da shi haraji mai sauƙi yadda duk wanda bai musulunta ba ma zai iya zai iya biya to a nan ne fa abubuwa da yawa suka faru wanda za mu faɗa abu ɗaya mu taƙaita a kansa a alasabilin misal akwai wani abu da suke yi a misira duk shekara idan ruwa ya ɗauke daga kogin nilu horaman nilu to sai an yi wani abu na shigar zaɓa ko gasar zaɓar sarauniyar kyau za a fitar da sarauniyar kyau wacce ta fi kowa kyau iyayenta za su sadaukar da ita a yi mata ado da kwalliya da komai a zo a rakota a jefa ta kogin nil ya cinye ta to in kogin ya cinye wannan budurwar a rusun nil ake kiranta to a lokacin ne sai kuma kogi sai ruwa ya zo amr bin da ya duba fayil ya tabbatar da ya ga a cikin fayil ɗin gwamnati akwai wannan budget na arusun nil ana yin sa su kuma iyayenta sai a saka musu da wani abu daban sai ce wannan maguzanci ne kafirci ne ya soke shi ba duk suka karba yana soke su shekara ta zo lokacin da ruwa zai kawo sai kogi yake kawo ba har sai da aka shiga wani bala'i manyan dattawa cikin kafiran garin suka zo suka hannu suka ce to ranka ya daɗe sun zo mana da tsari ba yadda muka iya mun yadda amma kuma yanzu me za ku ce gashi mutane sun rasa ruwa ana ta mutuwa an shiga garari to in kai ne ya za ka yi kewa ai in yanzu ne wanda zai ce to ai ai ga ai fari. to shi ba haka yi ba sai ce su gaskiya wannan abu ya fi ƙarfi na don haka sai rubuta wasiƙa ya tashi manzanni ya aika su madina ku fa duba fa duk fa a doki fa ake yin wannan fa ko a ƙafa ko a raƙumi suka taho madina suka kawo sai na umar wasiƙa ya buɗe ya karanta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji abin da ya faru kenan sai ɗan wasiƙa ya rubuta min abdullahi umar daga bawan allah umar kuma amirul muminina zuwa ga bawan allah kogin ne idan ruwan nan da kake bayarwa naka ne kuma ya zama sai an baka amaryar nil sannan zaka bayar to ka rike ruwan daga yau ba ma bukata idan kuma kai ma ajiya allah yake baka to muna bukatar ruwa sai na umar ya ce ku ɗau wasiƙa ku kai wa ku je ku jefa ta a cikin kogi ba a taɓa ganin an yi haka ba aka ɗauka aka taɓa aka je aka jefa wasiƙar ana jefa wasiƙar lokacin ruwa na yi ruwa yanzu shi ne wani ke cewa ana rubuta wa Allah wasiƙa wani abin Allah aka rubuta wa to wani zai ce to ai kun hana bid'a ga Umar yi bid'a sai zai to anan ba bid'a ba ce ai umar baya bid'a duk abin da sai na umar yayi in ba daidai bane sahabbai za su gyara ba ko ba haka bane domin manzo Allah sun sa ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma umar yana manzo Allah sai ke cewa in mutane suka bi wayannan guda biyu Abubakar da Umar ba za su fasa manzo Allah sa ce alaikum bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar da haka umar ya bai zama bid'a ba ya zama wani aiki da sahabi ya yi sahabbai suka gani suka yi shiru wanda ya zama ijma'i sana abu na biyu sai na umar da ya rubuta wasiƙar an zo masa da abu ne hankalinsa gaba ɗaya ya rasa ina mafita to kuma shi ba zai iya barin amanar al'umma ya tafi don ruwan misira ya tsaya ya yi wa nil magana ba kuma ma da ya je maganar da ya rubuta din sai ya fahimta gwargwadon ishtihadinsa kuma ba shi da tabbas a kan cewa wai in an kai nil ɗin zai karba ko ya ƙi karba ko zai karuwa ko ba zai karuwa shi dai ya yi imani da Allah ko ba yau sai na Umar ya fara yin haka ba ya zo bakin hajar al-aswad yace wallahi inni la a'lamu innaka hajarun la tadur wa la tanfa na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa ba dan na ga annabi ya sumbace ka ba da baka san sumbace ka ba to da ya rubuta wannan Allah ne ya tabbatar da karamar na Umar Allah ya kare ta to sai ka ce mun to yanzu ya halatta ma wani yayi sun ce ai ba wai Umar ba ba wai a wannan abun ba da ɗan adam zai shiga cikin rintsi abin da ake so shi ne ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi ya ce a yi an shiga cikin rintsi ya aka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi a yi addu'a idan misali da mutum zai buɗe baki ya faɗi wasu lafuzza wanda ba a gansu a rubuce ba yaƙininsa da ubangiji ya sa ya faɗi ta ba a ce ya yi bid'a ba misali kawai misali a rasa ruwa gashi ana dab da halaka mutum ya ce ya ubangiji zan yi sallah raka'a biyu zan taƙaita tunanina ya karkata zuwa gare ka kawai in miƙa rayuwata zuwa gare ka ina so in na da sallar nan ka saukar da ruwa sai mutum ya yi kuma ya idar a saukar da ruwa kan Allah ya nuna masa karama ce kenan ba wanda zai ce ka yi bid'a amma misali ka zo ka ce jama'a idan kaza ya faru ku yi kaza idan kaza ya faru ku yi kaza mu ce to kai kuma wa sa ka kace ai ko sai na Umar bai rubuta a cikin dokokinsa ya ce idan an samu matsala irin wannan a yi haka ba amma da za a samu wani shugaban shi kuma ya zo a ƙara zuwa masa da matsala a rafa irin wannan ya rasa yadda zai sai tuna umar ya taɓa yin haka ya ce bari in jarraba ko allah zai bata shi ma bai bid'a ba yana da salaf shi ne sai na umar matsalar rashin fahimtar ka'idojin babin bid'a ne yake sawa dan bid'a wai in yi kai wani abu dole wai shi ya yadda shi ta san ya ji yana yi amma kai ma dole ka yadda kana yi in so wa dular ta kuna kama ka faru ba ta kununa sawa wa dular su dihinu wa yi dihinu wa dular ta kununa gaba ɗaya dole sai kun yi daidai kenan to kin ne zaka lafin dawon bi a yanzu kuma an antum la kai ne da kake bid'a ta tabbata akan ka sai ka tsaya ka ci gaba da yi an yi makon sahabbai shi ke nan yanzu sai wasu suka taso to kun hana maulidi kun yi makon sahabbai <laughs> to me alaƙar maulidi da makon sahabbai mun ce lada nawa za a samu aka yi makon sahabbai hmm? shi ko maulidi fa ko a waka muna ji mai waka yake cewa ina so da'iman dinga kamun ku tsofaffin wakoki na 'yan majalisi da sauran saboda an yi lokacin da fitar sun yaɗa ko ina ko ba haka bane wani mawaki ke cewa ni ta murna yau daren haifar muhammadi ba maulidi ba kenan na fara da sunan sarki wahidi ko menene ya eh, bai da mataimaki ba shi da mata allah lam yalidi shi ne abin shi ne ne shi abin anufa da bukata don haka nisa bi shi na nufa da bukata domin shi ne ma'abudi ka bani haske ka bani dutse in yi ba ahmadi ko ba ka bane to da ya tafi ya tafi ya tafi sai ke cewa Na umar bin khattab ya yi mana wa'adi wanda ya raya dare ɗaya tak da a dararen maulidi wanda ya raya dare ɗaya tak a dararen maulidi haka ne ko me ya ƙarshen baitin menene za ku zauna da shi da annabi a jannatin kuldi don ne, don ya raya dare ɗaya menene a cikin dararen maulidi ko wani abu ne kama da haka annalaka hala sai na umar shi zai maka wannan wa'adin? ya kasa na abubakar ma ya yi nasu cewa wanda biyu ya raya dare ta mu kuwa in ka bai da ma rabi umar jalle mai faɗa idan sunan ne ya dame ka cire shi kawai kun ce da ma daura aka ce to daura da za a yi bayani akan sahabbai sai mai gwari gwari in sunan ne alaba kwakwuri to mu cire sunan daurar da za a yi domin tunatar da mutane abin nan sahabbai kuma da aka ce uzu ai ba sati ɗaya aka yi kwana biyar aka yi kuma zanen bambanci na gaba shine maulidi ai biki ne ko ba ka bane shi kuma wannan ba biki bane taron irin yadda aka saba yin lacca ne dai kuma ita lacca ko taron faɗakarwa yana da asali a addini sai ka ce to ai mu ma a maulidin ai faɗakarwar muke ce ai ba ta cewa faɗakarwar mauridi faɗakarwar da ake yi tana da matsala in mutum ya tashi ya faɗi tarihin annabi sallama ko ya faɗi wani abu na addini ko ya karatun alkur'ani ko ya yi ba annabi sama ya ya begen annabi sama da irin abin da shari'a ba ta haramta ba daidai wa daida ai ba matsala matsalar shi ne sigar da aka kirkiro ake maimaita ta mu matsalar ma'anan take ba matsalar mu a kai munna cewa an haifi annabi a rabiul al'awar ba in wannan ne a cikin musuluncin kama kenan tunda ko ranar da ake aka dauke ka aiki in ka tuno ranar kana kai yau irin wannan lokacin aka dauke na aiki kai a irin wannan lokacin mai aure a irin wannan lokacin ai ba wanda zai ce ta yi bida'a to ko da a ce ranar sai kawai ka tuna kai malamai fa sun ce a wannan watan ne aka haifi annabi amma dai ya duniya ta yi albushir ka ji daɗi a zuciya. ta wani ba bid'a ne yana cikin mazahir ma na san annabi sallallahu alaihi wa sallam amma to me yasa sai a iya wata ko a yanzu ka tuno rajul awwal kai munna ka ji daɗin ka ko ba haka bane ba amma a sawa abun wani wata ka'ida wadda kuma kuna kula fa duk shekara fa canjawa ake yi ku duba da yadda ake maulidi asali da fa manyan manyan shehunan malamai ne suke a gidajensu da a ce ya taso ma a irin tsarin daɗin watakila da inkarin ba zai kai yadda ake yi za ka baka tarar da su sun zo za a ko barzanji ake cewa ko ta hani'a ko waye ko ishiriniya ko hamziya a karanto labaran labaran duk da dai a ciki ma akwai ruwa yadda ba su inganta ba amma za a ga su wayannan bayan allah iya karatun suke yi kawai tsofaffi mata su fito su lalle ko ba ka ganin mace ko ɗaya a wurin mata suna cancan cikin gida su ma yawanci dattawa ne su lalle ko to saboda an yi wannan abu sai su aiko da abubuwan sadaka da sauransu to ana nan ana nan a hankali a hankali makarantu sai suka ɗauka kuma an tashi ba a raba maza da mata sai a dakatar da karatun makarantar islamiyya ma tsawon wata uku ana ta haddace karatun maulidi don a zo a yi shi a rana ɗaya sai a zo a hankali a hankali a hankali a hankali abubuwan suna caccanja ma sai aka zo ma akwai wa'anda ma har wasan kwaikwayo ake shiryawa ana nan ana nan ana nan sai kuma aka tafi ma aka zo har ma kaɗa-kaɗa yi a zo a zo kamar nan akwai wani abu da suke kira riyaba nan yankin da ana yin sa amma muka ba a can yankin su gwale da sauransu duk ba a yi ba a san ma da wani abu riyaba ba amma a nan sai a zaɓo 'yan mata kuma an ka kula akwai wato ka'idojin da ake ɗauka na suwaye ma za su fito su yi abin in ka ɗauki ƙarin zai ga wani lokacin ba su da bambanci da abubuwan da ake wajen sheƙe aya aƙalla ko da wani abu ne in yana da alaƙa da annabi salma a tsaftace shi mana to har ta kai ta kawo kuma ka tambayi jami'an tsaro ka ji a lokutan da ake yin maulidi irin wahalar da suke sha barawo sai ya fake da maulidi dan iska sai ya fake da maulidi aƙalla shai ko da ya halatta ma a yi to a babi na saddin zari'a a iya cewa a fasa ba za a yi ba a da aka zo covid-19 ba fasa abubuwa aka yi ba kuma dole haka ake haƙura saboda maslaha to ka gani to amma shi ka wannan makon sahabbai da za mu ga cewa zai yi su a makon ma zai iya zama rayu ce to a fasa mana a ci gaba da yadda aka saba yi ko ba ka bari ba wasu da ta'asubanci muke mun saka abun a zuciyarmu mu ma mun a a wallahi ko daya ya samu mawaka suna ta yin waƙoƙi mu ma muna ta yin musu da martani a waƙe Allah ya samu dace abin da muka tsari ne Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bai mana insha Allah sati mai zuwa za mu yi a tsarin gwamnatin da Umar sanar wa ta'ala bi izzati amma su salamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin